ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم 30 daidai ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna littafi a amalul kulo shafi ɗari biyar da saba'in da tara nake yi kuma matashiyan abun da za mu karanta yau sakinatul anbiya'i eh, wa atba'ur rusuli atba'ur rusuli nitsuwa ta annabawa da kuma nitsuwa ta mabiya manzannin Allah rikici ya iya samun kababba ta ka gaishe kabban zai wuce da kai ya riginginto maka amma Allah ba ka nitsuwa sai ka ya kai kasu ba masu ido sai ya zo salon alin ya wuce bai karce ka da komai ba kuma ya ɗan karce ka ana zaton zai halaka ka ya ɗan karce ka kaɗan ya wuce ba a samu hayaniya kwakwazo babu samu wannan ba ba maganan ka faɗi wa wannan ka faɗi wa wancan kururuwa da menene da mm, kashu wa shi ake ce masa ne su na nesa kila suna kallon cewa yau wani ya gama yaro wanda kan wannan jikon ta yanzu kan a ina ai an gama da shi ai an gama da shi sai a tara ba a yi ma komai ba in ka murje ka jirgije sai ka kara dauka samun ɗaukaka sama da da wannan iftila'in sai ya zame maka wani nau'in ci gaba ne ba don da shi ba ai da baka kai wannan matsayin ba wannan shi ne ake ce masa nitsuwa nitsuwa ko dukiya ka samu in baka samu nutsuwa ba har gitsewa rayuwar take to balle ka rasa to Allah ka ba mu nutsuwa ai nutsuwa amma babban nutsuwa sai a lahira amma dai annabawa mabiya annabawa suna samun nutsuwa tun daga duniya to dai sai mun karanta babin wato sakinatul anbiya'i wa atba'ir rusul kenan wa sakinatu sai sake sakinatu din atba'ir rusuli ma'anar sakina ita kanta ma'anar nitsuwan hmm. na'am eh atba'i eh wa atba'ir rusuli ne mabiya annabawa rusu an biya'i da kuma a taba'in rusuli to haka tun da duk da aka magana annabawa ba aka ga mummunan sun shigo ciki yi mabiya annabawa ana iya a waye gari hargit iya hargit a garin nan can ana guje-guje nan ana guje-guje a gama munan kiɗa ba musamman mai ake ciki ba sai an yi karatu an tashi wajen karfe goma tafiya gida su ga ya gagara ko kuma in kana tafiya ma ka kafa mini tsawa tafiya tafiya tafiya sai ka shiga gida a dinga mamaki daga ina kake sai daga kinkinan me kuke ci a wannan kinkinan sai nan na kace karatu muke yi kai ba ka ga rikita rikitan da aka ta tsayi ba wata ramuna kiyamu lalle ana dokata ba ce ana tarawih ni ina kwance a ɗaki na waje ban san me ke faruwa ba ashe sojoji sun shigo a layi sun shiga can gidanmu na kafa sun gidan wasu masu zamari an fito da su an zane su an gama zanen su kenan ne kuma na fito na yi alwala zan zo shiga tun da sha biyu muke fara ko karfe ɗaya sai na kira abokin wanda muke ke fito a bayan fitowa <laughs> shi a gaban sa kai. Ne ni ba ban hanyar shi nan muka zo muka ɗora tsawi har daga layin ƙwasa suna ta ɓallowa suna ta zuwa layin mu ba mu san abin da aka bayar da safe nake ji inda Allah ya faɗi ban zan so ba ban ma je an yi ba ni kuma gabana bai faɗi ba kawai muka ɗora sarawi ne to wannan shi ana kasan ku abin da aka yi wannan layin ya wani duk an masa raɗa-raɗa duk ina kwanci a waje ban je ba ma'anar sakina fasakinatu fa'ila ma sakinatun fa'ilatun wato mina sukun na samun nutsuwa sakana ba carma bawa wa huwa tumaninatul qalbi shine nutsuwan zuciya wasta da tsayawan zuciya kafuwan zuciya wa asliha tushen nutsuwa dai fil qalbi wa yadhharu atharuha ta na bayyana alal jawarihi wa hiya ammatun wa khassatun wannan shine ta'rifinta koyaushe aka ce ma huwa sakina هو طمأنينة القلب واستقراره وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح وهي عامة وخاصة sai من منين tsuwa تذكر za ka samu هل من حافظ ka bata بسم الله yau ya ma rufe littafin bayan na tsare shi ba na hmm, gaskiya ya haddatu eh, mai maɗi ke talle ba ka da bukatan kambara kada wanda ya ma hawal hawalta sosai za a iya baka yansar ka taɓa ko in kaga sai ka aiki da shi ka sa alama yau kaɗi kai kuwa ce in an gama an gama an gama ka zo ka ɗauki fensa ɗin nan ke kwana ka sa alama ka shi kenan wanda isa da fensa ɗina bai sa da izini ba sau kana da izini hmm? ana magana masu masu haddasa abdulsalam ya yi Hmm? bismillah abdulsalam kai na bar ma mafiyan sabbin ka bar masa ko zango za ka karɓa maka baka bar shi yi mana ya yi hada idda ya hada ke ba shi ka haɗa masa ma da littafin ka ba ka haɗa ba <laughs> barazan za ce wanda matan kanon karanta hmm? eh ba shi bar ɗan kano tukuna garanta ba shi na bayan kan nan ba kai ka ba shi kunya karanta ka gani ka za ka ba mu kunya ku dama kullum ya tafi ka gaba ha shi ne yake yaɗa wa mutane ya baka da lahiya ta ga murna yake yi sakinatul anbiya to ya isa haka wanda dai zango yayi na daya duk kowa ishiru kawai in kana son kai tambaya tambayi zango in yi ba da izini a baka amsa a baka amsa in yi ce a rabu da kai a rabu da kai yau dai ranar tashi ce tambayi zango sakinatul anbiya nutsuwan annabawa فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص إتتفكي بنتوا تفزم أخص مراتبها وأعلى أقصامها كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل أو هو الخليل لي wa kada alqa fil manjani an ɗora shi akan bajan janwa da wuta can ramin wuta ba za a je kusa da wurin ba daga nan daga nesa zafin wutar ta abin nan ba za ka iya kallonta ba tun da nabi ibrahim ga wutar can amma daga nan ba za a zuwa ba dole sai aka shi an abu nan na haka a yi haka a yi haka a yi haka a yi haka a yi haka aka yi ihu aka jefa shi ya tafiya ba cikin mutu to amma ko a jikinsa bai nuna gazawa ba ya nuna wani firgiti an kama shi an ɗora shi akan idan misalin ka ga wani mutum an sa masa wannan karfe hannu da kafa in ka gan shi sai ka tausaya masa sai ka ji babu daji to amma shi ko a jikinsa bai ji ba saboda imani ya samu nutsuwa labarin yanci ne eh, a sakin shi wannan ita ce za a ce ta ɗaya kenan ko wa kada alqa ibu wa kada fil manjaniki musafiran ila adramin lahu adrama lahu a'da'ullahi minan nari yana mai shirin tafiya za a tafiyar da shi kawai shi ya sallama ya mutu duk abin da aka yi masa an masa ne saboda Allah ila ma addarama zuwa in abun da aka banka masa addaram udrima lahu aka kunna masa ada'ullahi maƙiya Allah udrima ani lahu ada'ullahi maƙiya Allah suka banka masa minan nari kuna da jin labari an yi wata da watanni ana hada shi wanda nan cikinmu da a ce muna muka sauka daji mun ta san ma ɗari biyu kowa ije ya zo da gungume ɗaya malam wutan da za a haɗa sai kaga tashin hankali mun kai ɗari biyu kowa ya ɗauko gungume busasshe guda ɗaya kawo in wutan nan ta kama malam ba abun nan daga baya ko ɗanye aka fa a ciki zai gone to amma shi watanni aka ana haɗa ikin wutar ta ce ta aka yi gayya mutanen gari su zo su kallon yadda za a yi wa mai hana bautan gunki falillahi tilkar sakina ai wannan ne zuwa ga Allah ne ga Allah ne kaɗai wannan ne zuwa allati kanat fi qalbihi wannan ta musamman ce ne zuwar hina zalika safari lokacin wannan tafiya tashi wannan sai a ce kila za a samu cikakken wurin tsayawa a wannan ne ko mai yake da suna ne? yau a eh, labin makina ka gano shi ba ka gani ba sai yi sai a je ta biyu دم عامة وخاصة هذه خاصة وكذلك السكينة التي حصلت لموسى هكا نقوة تسامع النبي موسى عليه الصلاة والسلام وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامه وقد استغاث بنو إسرائيل يا موسى إلى أين تذهب بنا هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا kila an taɓa biyo ko da misalin wanda in suka biyo ku ba kashe ku za ba ya kace su ɗan ku an taɓa kun yi gudun fanfalaki a ce ko an hana yankan ciyawa ana kuje ku yanko ta kawai kun gama yanka za ku daga sai ga mai gonan mu aure mu akwai inda ake kiyon ciyawa ta ɗaki to an ta da yara suka ta da lalata ya suke su yanke ta su kawo dabbobi an ce je ka yi ciyawa sai ka shiga nan wurin haba ka gama yanka sai ga mai gonan. ba zai ce ma komai ba ka gan karfa hmm. to ko kare sai haka to me ya tsammanin ka a ce yau ga runduna ku suke nema da kayan balbalin bala'i kuma cikin kunan eh, ba makaman kirki sai dai makaman tafiya yan adduna ne da yan takubba ga mata ga goyo ga tsofaffi ga menene ai kamar zaman mu ana sai kaga ba alaman sallan majiya karfi duk wanda ya zo ya gamu dan ya san ba ma neman rikici ya za mu nemi rikici ga yan yara cikin mu ya za a mu nemi rikici ga mata ta da mai goyo da tsohuwa da wane ne in ka duba cikin mu ga tsofaffi na ba su son sunan rikici ba ba sa son jefa suka haɗu kaga nan babu alama duk wanda ya san abin da ake ce masa nitsuwa to nan ne wurin ba ko nitsuwa ba cewar alama babu rikici a nan to saboda kana amma can zallan samari ne da dawaki kowanne ya sa uniform ya ɗauko kayan da zai kashe mutum duk irin nau'in abun da ake kisa da shi akwai a cikinsu ba na haka suka rufe wasu an waye gari gashi suna kallon juna suna daɗa buɗawa suna daɗa buɗawa gaba kuma teku ce gata nan duk wanda ya faɗa shi kenan ya zama abincin kifi don da kuwa 'yan ƙananan ruwa yana a za ga dorina dorina kuwa in akwai ɗan rafi aka ce maka dorina na wasa a cikin ruwan nan ranar ruwan ba a bai tsallakuwa nan lokaci lokaci take fitowa lokaci kamar noman da yawan lokaci lokaci take fitowa amma ran da ta fito a ina daga kowa in ita ana daka masa tsawa kan shiga da dori na da ta can to saboda kanan wannan gashi mutane sun danno kadhalika as-sakinatu allati hasalat wanda ta sauka li Musa wa qad ghashiyahu fir'aun Wajen na duba fir'auna nan wara aiki. Walbaharu can a mamam. banu ka gasa bannu Isra'ila ya yin yaɓo gobe. da mata da wanene suna nema suna cana masa, ina za ka da mu? Kasanwar na ya fi hankali. Ina za ne da mu? Bayan mu fir'auna. gaba ga teku ya musa ila aina tazhabu bina kasan tashin hankalin da kai kaɗai za ka mutu da sauƙi amma wa'annan yara wa'annan mata ga wannan kai musu alkawari muna tare da Allah ka ce babu komai Allah zai fitar da mu to yaushe Allah nan nasa zai yi aiki dama akwai munafikai suna ce hmm, roɗan ku yake yi zai je ne halaka ku roɗan ku yake yi hai annabawa sun ji in mutum ya kalli irin wannan aka ce maka zo ce ka je ka kai wa mutane sako kai musu da'awa in dai ka kalli akiban da'awa in kai riƙa wannan za ka ce hmm, hmm. kaka kalli abin da ke ta Allah ya gafarta mana a wannan a kewaye ka na dan hatsari na zuwa ran da aka shiga riski to kai ne shugaban shiga hadari ai kaga Allah kiyaye Allah ka tsare mu a samu gawa a nan kaga duk waƙewa za su duk wa zai tafi gidansu ko zama yayi ina kallo ne ya za a yi zai zo ne da shirin gudu ana cewa ga masu baki-bakin kayan nan sun shawo kwana haka za kuwa yaro gari didididi su ku da sun sauka ina albarkar na tsere ashe ban da gaskiya ya aka yi dole in tsaya ta kuwa eh, duk wanda yake neman mu da faɗa a nan kun san ba masoyin mu ba ne ba maki wanda zai ce sai in ce ka sai in kashe kan ga abin da za ta a ba a cinkina ba ko kuma ba a masallacin kinkina ba masallacin kinkina ba a kisa masallacin kinkina karatu ake yi karatu muke yi musa na aina tsofaffi na aina ta zahabobi na. hadal baro amamana wa hada fir'au khalfana kun san hatta a cikin ƙura'ani eh, manya-manyan masu security suka zo kusa da musa ran kai dai an facin mana sai hmm? ce kuma inda kake kuma position ka can inda kake inda ma iya rabbi sai hatigi ya tafi gashi ga kai ba kowai ita ya je dab da ruwan me zai shi dai na jiran ikon Allah kawai sai aka ce Musa doki ruwan nan da sandanka ya daga sanda yadda ke ruwa runduna goma sha biyu ne sai da ya hanya goma sha biyu fila za a ce tekun ta wuce ainihin nan kusan bakin dogo can gada har me kwanjiri ake ce masa nan can na mai giginya ya kai nan amma da iddaki ruwan ruwan na yi sama ya yi kafa duk inda ya daga bai dawowa can ya daga bai dawowa haka zai burtul burtul labi labi labi goma sha biyu to lokacin sun nuna ga disiri kowanne komanda ya shiga lawal laburtuli daya kada wani shiga burtulin wani Majamuwa ibrahim kowace majamuwa ta shiga ta shiga burtulin kada dan wani majamuwa a shiga cikin majamuwa wasu gaskiya ne shine shigan wannan mai ita za ku iya ganewa yanzu wanda ka ga ya gane sai dai wanda yake jami'i ya saba dan sanda ko soja ko wane ne sun saba da majamuwa majamuwa. to amma mu wannan majamuwan kwana biyu kwana uku din na kun koyi wani abu ta kai mutum zai kwanta bacci sai ya duba sa in aka haɗa shi kamar da wannan ɗan yaro duk inda suka je suka da suna riƙe da ɗan yaron su a hannu wurin inda za a kashe su saba abun su aka aka an an je an zauna ci gaba da ebo masara su ci gaba da aiki an ga wannan kai can wurin in ce ina jin kishe su kawo su ba shi in an je cin abinci za su je su nemo masa abincin da za su ci in za a yi sallah a yi sallah tare da shi in an tashi ana neman wajen yadon da za su taru da ɗan yaron su amma ka taso ka ka taso ga zogoyi ga muna aya kawai ɗan yaro ta da ko ina da ce ina nan ina can ta ah, ku ce ko ba mutane ne ba to wannan irin wanda kowanne kawai aka ce tunda an ba an riga an ba na ɗaya na biyu na uku na hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu in ka je za ka nan ban ku nan ban ku za ka shiga kai komanda haka suka shiga rafin nan annabi musa na gaba fir'auna na matsowa sun gama tsallake rafi fir'auna ya sau haka ce fata rukil bahara rahawa da buta kogin haka ta biya bunka fir'auna ya shiga abun da ya auku ya auku sai mu wuce to ya annai musa iji wannan nutsuwa wannan ɗaya kenan ko a biyu biyu sai na ainihin uku wa kazalika sakinatu allati wakata lahu waqata lahi lahu haka ne wanda da ta same shi lokacin magana da Allah magana fa da Allah bar ganin kana magana yau akwai mutumin da zai maka magana ka rude ka rude ka rasa ma me za ka ce amma wannan ba mutum ba ba mala'ika ba mahalicin mutum ɗin ne da mahalikin mala'ikan shi ke magana da kai wannan magana ya za ta kasance ya za ta kasance ya za ta kasance to fa sai dai mu kare da ala'andi Allah kawai ya san yadda ta kasance sai kuma musan kila da za da ina nan ka tambaye shi zai ce maka ba ta surantuwa kazalika sakinatu lati hasal lahu wa qata llahi lahu nida'an wa naja'an wai wani wani wani dan matsiyaci ce Allah baya magana ta za ka yi da wannan dole ma dai sai dai wanda aka je aka abu na za aka je ce Allah baya magana alati hasalat lahu wa wa qata takalimillahi lahu nida'an wa naja'an aka kira shi aka gana da shi kalaman haqiqatan sami'ahu haqiqatan bi udhnihi ya ji maganan gaskiyan maganan da kunnasa wa kadhalika sakinatu haka ne nitsuwa ta uku a uku bi hmm? wane ne na tsaya hasalar limosa ta ibrahimu ba musa guda biyu ba da ta tukiya ne hudu da <laughs> saki wa kadhalika sakinatu allati hasalar lahu aidan kenan wa qadara al'afa ubana mubinan ya daga shi ga maciji a sarari uba kumurci kumurci ka ya abu na gashi ya ya su namijin kumurci ya fi ta mata zafi nama ya jefa sanda ta juye kawai ta fasa kai kai ne mai magana kana neman maganin tsoro maza ka damun da littafi na ma in ya daɗe zuwa safi sau da ka nan mai yake da suna gashi ya fasa kai ta ɗaga sama tana huci tana tsartar da yawo ko yana tsartar da yawo daga nan yi za ka ce masa ainihin Eh, zai daga aka ce kofa la ta khaf kama kakka ji tsoro wai rufe idon ka za ka kai masa daduma hmm? to amma ai masifar da take magana da kai kuma baka san ne ba la Allah mace yin fi dan sauki sauki to amma dai da dan tashin hankali a macijin nan amma waccan magana an aka tsoranta ta tafi tashin hankali alai to ba za a ce in na sai dai in ari kalman in ce ya rufe ido ya kama mace ne ba rufe ido ya bani ne kawai na fari hasar lahu wa kada ra'al asa asa sa'ubana mubina akwai mutumin da yadda in yau din nan maganar maciji da aka yau ba zai bacci lahiyar sau da tsoron maciji muna da shi a nan masallaci in dai kana son kanka da lafiya kana neman shi da lafiya kaka kawo maganar maciji da daddare da rana ma zai warware na ke kai baka da hankali baka iya hira wasu yadda maciji hmm? to shi kenan yanzu dai ban bata ba na biyar wa kazalika sakinatu haka ma nutsuwa allati nazalat alaihi wa kada ra'a hibalal qaumi wa asrihim ka annaha tas'a lokacin da masu sihirin na suka haɗu ainihin igiyoyi wanda ya zo da a ta juye ta koma maciji tana yaɗo wannan ya zo da jamar bali shi ma ya juya wannan ya zo da kima ya juye wanda ya zo da katon da baibayi wanda ake ce masa gindi ina shi ma ya juye dinga wani maciji mai tsalle kututture juye ya zama kwado ya taho ko kififiya ina kallon ikon Allah duka an taru a kan sandarsa guda ɗaya <laughs> to wannan ai daga sanda sai mai sandar mm. وعصيهم كأنها تفعى كي كاتيسنا موئي فأوجف في نفسه خيفة فأوجف خيفة أوروه يسي غرانفا aka ce masa kada ka gudu kada ka يداك إلى جناحك Eh, eh, ila jadai ka haɗa hannunka zuwa ga eh, ka zuwa ga ka da don kada kyarma kada ka dinga kyarma ka hada ka rike ga maganin firgita wa kazalika sakinatu to haka yanzu an je na nawa shida duka wannan khasatul khasa ne ko a ce khasa wa kazalika sakinatu ai haka nan nutsuwa allati hasalat li nabiyina sallallahu alaihi wasallam tarkashi wa kada asharafa alaihi masu neman shi sun zai kasan ganshi kamar su ganshi ya eh dai ba su ganshi ba sun zo kanshi ana neman shi ana ce duk wanda ya zo da shi ko kansa raƙumi ɗari in yi don haɗo da kan abu ka raƙumi ɗari biyu kenan duk wanda ya kawo kuma muya ko suna zubar da yawo ina za su je su ko su kawo shi kowa ne ne shi za su ɗauko shi in ya gagara su gutsuro kan suka zo ga su gashi wasu na yi na cikin kogon nan wasu na an mm, ɗan ƙasan da zai shiga kogon nan babba ku ganin gizo-gizo ya sake wurin ga wata kurciya ta yi kwai nan ya za a ɗan ƙasan shiga ba ta tashi ba wani shekin cewa yake cewa a wurin nan duk inda muke a wurin nan mamudu na jin mu kasan kwa dole cikin mutai tsoron ruwa ƙarshen ta wani kanshi kan shi amma ya samu ne tsaye shi har magana suke ba abubakar ina ya rasu rasulallah da ɗayansu zai kalli kafasa zai gamu daga ga kafafuwan suna suna tsaye wani na kallo ciki wannan mai da za ka kalli ya tsunka karshen ta izon zai ce gamu ya rasu rasulallah da ɗaya zai kalli kafansa ga cike da lalabarsa ma zannuka bisnain lillahu huma me kake da duk mutum biyu Allah ne na uku Allahu ma'ana su koma a jikinsa ma kawai ba magana da kawai Allah wancan duk abin da suka yi sun yi tun sun yi ittikadul asbab don dole kai ittikadul asbab duk abin da ake tattali ka tattala na gudu ka gudu na ɓoyewa ka ɓoye na barazana ka barazana in ta tuke sai ka tsaya kuma sai yadda Allah to saboda kana nan gwadin ya tsike ai da karshen ta mu fita mu gudu ko aka je su da yawa mu fita mu gudu ka gaji a tawon da kai tunda sun kewaye dutsen kota nan وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار falau nazara ahaduhum da ɗayan mabiyansu zai kallo ila tata kadamaihi da ra'ahu ba tun da kamar inda muke cikin nan kogon sai dai ba irin wannan kogon ba sai dai mu karraba kanmu wa kadalika to haka na nawa bakwai wa kadalika sakinatu allati nazalat alaihi fi muwa ko fi muwaqifihi wa a haɗu bihi ta yau mai badar ta sun faran na ma'anyi bidiri su duka duka ɗari uku da goma sha wani ma sanda ake rike da ita kuma ba ƙwararru ba ne ba a faɗa an fito ne shawagi sai ga runduna shiryayya wanda suke an zaɓo expert za su zo su yi faɗa su karko kaya aka ce kaya ya wuce suka ce to mu mu yi barazana muje je a yi mana kiɗa bai kirari mu yi wasa a gari kaza daga nan mu dawo gida a ainihin eh, laraba za su dinga eh, tsoron mu malar ɗari uku na sai suka tare ta akwai aiki tattaro mutum shi isa gaskiya lokaci kiri ne ma mata kan taimaki mutum in kun sha tono fada an haɗu an gurza ko wani iji ciwo ko wani imene ne ka ce na ka yi magana kila karshen ta ko irin kuɗa duk da mu irin faɗaɓu ba a ƙirgawa kawai da an san muna da wane muna da wane muna da wane masu tashe su masu na ne masu taso a ran nan su zama wani abu a shiga a gwamza a gwamza amma dole farkon faɗa na sai ya firgita mutum to amma shi gaba ɗaya so ɗari uku na goma sha ga waɗannan arna ce yayyo zaɓaɓɓu su dubu ɗaya a kan ɗari uku amma ɗari uku nan suka taro su kai ba za a manta ba da 'yan yara da 'yan yara ƙanana wanda suke sun ɗan girma dai kaga wanda suka kashe abu lahabai yara ne abdurrahman na tsaye yaro yi zokar da shi baba ce ka san abu jihal ya ce na san shi me za ka yi masa an ka gan shi ya ce ido na idon sayo ɗayan muhidai kwana lahira don na ji labari yana cin mutuncin annabi yau Allah ya kawo shi za mu ramawa annabi ko ina ta shi kada ke son zan ramawa annabi yau kaga ƴaƴa masu zuciya ba wanda za su yi maka kuka ba kan ɗaya mai zafi mai bai san ya ɗauka wancan ya gafala na zai jawawa kasan abu jihar abu lawo abu jihar ɗin da na san shi me na ruwanka da shi ice in ka ganshi ka nuna mishi to me za ka yi masa ce na ji labari yana cin mutuncin annabi a makka yau gashi allah ya kawo shi a raha ido na idonsa inuwata ba za ta rabu da inuwarsa ba idan muka farge sai dai ɗaya mu mu ina abdulsalam kila a kai su dotta kai dotti ne a kansu ya yi sa ne abdurrahman bin aufi da yana ganin ina cikin yara ai da kunya barin can da guwan koma cikin yan manya-manya kuma faɗa ne ba kurare ba insha Allah la ba ita ce ba sai ga ku abu jihal ya danno ina riri in yi wuri ya fasa wurin da shi da tawagarsa a ba sai suka yi sai ce musu ga mutumin na kucin ai kafin ya rufe bakinsa sun kai kansa kamar shahuna ɗaya ta nan ɗaya ta nan sa ana ganin kamar wasa Haba ɗaya rafko shi da takobi ta nan ɗaya tare shi da takobi ta can ta abu jihar kifo ƙasa musu ga abu jihar ƙasa suka ruga da gudu wajen adari na kashe abu jihar abu abu da abu ne abu jihar wannan na kashe abu jihar ha kun kashe shi ina alama ce ga takobi na da jinin shi Da <laughs> jinin wannan hannun a jiki wannan magani ya ce eh duk kun kashe shi to saboda kana wannan kaga eh, a nitse suke dan yara ma a nitse suke za su yi faɗa da mutum dubu ɗaya hankalinsa kwance kai mun yi wa Allah laifi sa Allah ya samu ya mana tsoro mun bar Allah ne shi sa aka zo aka jujjuya abubuwa muka yadda aka jujjuya su ba za ku iya ba ba za ku iya ba an buga ne yake ainihin ce lamfalo na tara adahuma ila na wuce wannan waka zalika as-sakina allati nazalat alaihi sallallahu alaihi fi mawaqifi azima wa ada wallahi kada hafuhu shine wannan badar bi ka yaumi badar wa yaumi hunain an yi wannan ma faɗan hunain inda aka samu dai irin wani kaddara a yaƙi ya karye aka zama ba kowa sai annabi sai yan jama'an da ba za ba su fi a kirga su ba da annabi a wannan yakin na ya fito yana kirari sai badalan lokacin a nemi yadda za a fita kirari yake anan nabiyu lakami annabin abdul muttalib yana cewa sai shi annabin Allah ba ƙarya ba ne ba gaskiya ne sai shi ɗan abdul ina yan bakara ina yan mubaya yan bishiya kaga suna ne na rundunoni daban-daban masu suratun zakara daban ma'abota bishiya daban don wanda suka yi faɗa a bishiya su daban suke da duwan wata bishiyar nan da aka yi magana da yar cikin suratun ne eh, fatahi ne ba inda aka yi magana da abun nan haba kafin a jima askara suka fara amsawa suka fara barkowa daƙomin ya riga ya tsorata in ya tsorata ba ka yi biyo shi sai dai ka faɗo ka ka ɗauki takobin ka ka ɗauki ka zaɓin ka kori da bakan ka taka ƙasa ka rabu da raƙomin wanda faɗa za a yi dajin namu ne za mu kama raƙumin to haka Allah ya saukar da nutsuwa. me ke cewa mace ma da zai kuwa faɗa da kuwa yaƙi eh, waki <laughs> abu da wake ma ana faɗa da juna wannan kunya ka ce wallahi ba kunya ba to wallahi kaza kaza kunya ɗaya fa ta yi aka rasa mai kamata balle rana ta yi rana kunya ta ƙaru kun ɗebo kunya biyar to sai ta zama shida kun wa'ancan sun wuce sun batta ce kun wuce kun ba kunyanku yawon banza kuke yi za a yi fada da juna maimakon a kun san ku bar mana wanda kai ku ɗiriya na ku bar mana wa'in nan ba komai mu za mu taho da su mu za mu taho da su ku bar mana su na nan wurin su ma na sun aiki a ku bar mana su kai ku ɗiriya ko yi na ku kafin ku kawo naku ya zama ashirin ku kawo su kuma badar waya mahunai waya mulkhandak haka faɗan khandak birnin aka kewaye wa gairuha fa hadhihi sakina irin wannan nutsuwa amrun fauqa uqulil bashar abu ne ya wuce hankalin dan adam ya wuce hankalin dan adam hmm. وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم ya ce ne ne hujjarka annabi annabin Allah ne ce ka kalli yakin khandak da wani ne da ya gudu da ordinary mutum ne tuni da an fasa su amma yana nan aka yi masa taron dingi aka ga jaka wafi muwajibati to haka kaga ai mummunai mummunai ma an taru dole a gudu basu kamar yadda ba ga rosiya ta gudu ba Amerika ta gudu daga afghanistan da wasu na ina guntayen annan yamma ina annan gabas ina kiristocin yamma sun gudu ina matsafan gabar bokayen gabas philosophers masu bautan gumaka babu yanzu ƙasa la ilaha illallah محمد رسول الله وهي من أعظم وجباته عند أرباب البصائر فإن الكذاب لا سيما على الله مكريتي تبلنتنا ما مكريا والله za ka fane shi amlaku ma ya kuno mafi fadancin yadda ke kasancewa fadanci a ce waye gari din inda makareti ne sai ga wasu na ɗiban takalmin alaji kai ya kuna nan bayan muka kanta labarin buhari eh ga eh, sun ba babu wani ba Gumna na neman ka ka zo ka karanta masa littafinka littafin ya yi an yaba da shi da kansa zai zauna zai taro 'ya'yansa zai kawo manyan gwamnati su su saurara kaga daga nan ka zama kai ne malamin kasan ya ce shi ya zo gida nan karanta masa ya zo masallaci na ni zan je same shi a gida ni ba zan tozar ta ilimi ba ba kuma zan ɓoye ilimi ban ɗaukan kai shi gidajen sarakuna an kai shi ofisoshin gwamnati da talakawa na neman illa ba su da kuɗi amma fa karatu suke tsakaninsu da allah ilimin addini suke nema. amma fa ba su da kuɗi to ka zauna ka ba su ilimi in gaskiya take na gwadan duniya ne zan ka tafi inda ƙarshen ta mutum uku sai a baka dubu ɗari uku a wata a nan kuwa mutum dubu ɗaya malam in ka yi sa'a dubu goma mutum dubu ɗaya za ka koyar amma dubu goma kake da shi in ka yi safe da yamma da safe dubu goma da yamma dubu goma wajen dubu ashirin da daddare shi ba haka dubu talatin haka za ka samu ka ce amma wancan abuja yana koyar da 'yan yara guda uku ana bashi dubu ɗari uku a wata ai kaga wanda kaga yana zaune sai dai ka kaba ta karatun ka kada ka je kana cewa nawa kuke bani oh ba abun da ike suke baka ne yasa kake karatu ba ka san in wurin mai biya mai tsada an maka alkawali la siyama ala Allah amlau ta kafa mai shi mai fadan shi ma yakunu amlaku ma yakunu kenan zaka tadda makaryaci bayan fadanci akhwafu ma yakunu zaka bane shi matsoraci wa ashadduhu ittiraban ya fi kowa firgita fi mithli hadhihi al-mawaqif a irin wa'annan wurare falau lam yakul rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ko da manzanni ba su da wani abu min al'ayati na mu'jizozi illa hada sai wannan nitsuwan na rashin tsoron suna abun su gaban su gadi wada la kafathum al'ayati da ayoyi sun ishe su mu'jiza ta wadace su to wannan kaga rasulu ala anbiya sakinatu ataba'il anbiya ataba'ir rusuli da gan shi Muhammadu sai ana san na san abin da ke zuciya ka dazu ko na canka amma na ce na sabe ma da kace kafin ya so imai dadi wattiba'ir rusuli <laughs> <laughs> ina jinsa na kyale shi ne na bashi na ce a wata ba'in rasuli ina so ne sai ya kyale ya wata kuna daga nan tattala shi kifa shi ciki da ke so ike in ce wata ba'in rasuli to ba a tuwa tuwa a ƙafi ne sakinatul anbiya'i na so ne rasulu ɗai wata ba'in rasuli ka gan shi nan a fili hmm. wa'ina eh ne eh eh o sakinan ba za tana haɗuwa? wai wannan sakinan ya ake samunta shin Allah ne kawai ke kawo mutum nutsuwa ko ko ana koyonta dan gane ku shine ke magana ita ce muktasaba eh ana hadawa duka galiba ne dai an fi samun tabon na wani wannan takan zo daga Allah ne kamar yadda ya faɗi ana ce wannan lamari ya fi ƙarfin tunanin mutum daga Allah ne to amma kuma ana samun mai wannan sakinan dama can haka yake eh, kaman kumbu kaman katanta eh, saboda haka ka gani ba ta akwai littafin koyar da rashin tsoro ai inda ake kowane shi ne masarul ashwaki ila masari ila ushaki wa masirul garam ila dari salam tun zai karanta wannan littafi dole ne tsoro ma zai fita gare ka littafin ina jin shi eh, shi ne wanda muka yi littafin sa tambihul gafilina wannan mai muharramatu ɗin nan ibn nuhasu sunan shi mun yi shi saboda akwai abin eh, na ɗinsa to ya yi littafin jihadi don an haife shi ne a cikin yaƙi ya rayu a cikin yaƙi ya mutu a cikin yaƙi duk rubuce-rubucen sa bakin yaƙi shi to haka hmm? eh eh eh kazzaba eh ya fi ya fi zaka ganshi ya fi kowa fadanci bakare shi ai sa ka ce annabawa makarga ba sa fadanci eh ai duk maganar tsoro ne ya fi kowa firgita ai kowa ya tsere wallahi tsoron mutuwa rashin imani ƙaryace masulɗa suka yi wa Allah ƙarya kaga annabawan ƙarya to yanzu ba muna yawan ƙaryar ba muna wa Allah ƙarya lokaci baka san komai baka tashi ka duka amsa kaza kaza ne kawai saboda neman abinci an mayar da addini ai neman abinci kayan neman abinci ne yanzu kusan za a ce maka karantar da addini ba ana karatu ne ba don a gane addini ana karatu ne sana'a ko ana karantarwa ne sana'a wasu ka ɗauke ta sana'a ce wanda ku da mutum da yadda zai yi ba zai karɓi komai ba to in babu yadda za ka yi ne ya halatta ka karɓa don ka samu ɗan dama daman koyarwa amma idan mutum yana yin ta sana'a na gaya muku da yadda faɗi da zo nan ana biyan ka dubu goma mutum dubu ɗaya to sai ka ji labari ga can mutum uku ya'ya mutum ɗaya ana biyan dubu ɗari uku to kaga mai sana'a ai can zai tafi yanzu kusan za a ce maka idan ka je ka duba da sana'anka ne kai kafinta ne can kake in ka je ka duba yanzu a galabiyan masu koyarwa yanzu fa mata ne ɗaiɗai islamiyyan da za ka je ka tarar ba mata ne suka fi yawa ba saboda su mata sun fi komai sauki haka samu dan dubu biyu da ɗari biyar aka ba su ceto babu kuɗi sai dai malama a yi haƙuri a gida ba komai malam ya isa ya isa sauran ya tattara su harkokin shi sai ko namiji ce a ba zai yi ba ba dubu goma ake bani yau to yana dubu goma na gaba daya yanzu a yi ta in kuma abin ya gagara shi mai koma gefe bude na shi to haka yanzu buku zanin islamiyya yanka jakatar ba ga mata ne ba don komai ba sun fi sauki da kamar malam bello zai magana to haka eh? shi ne muna faɗi da mashari'ul ashwaki mashari'ul ashwaki kawai suna littafin kenan amma fa ina da wuyar samu don ba a fai samunsa ba gota yadda da bigu ta je saudiya ta je ta ce amma lokacin ba yadda da bigu ce ba ba a haifi ma ta da bigun ba ta je saudiya da ma wadda suke yaran da suka fara sa niƙabi a jihar kaduna shi ne ta je saudiya ta fa bakin ta fa abu a ta daga ta ce a fito mata a bata mashariyar aswaki shi nan aka ce mai raki da shi ce an na son karanta mana ya mai zanyi da shi mai ake da littafi ke yanzu raki ya wa sai kai ta kai ta cikin cikin aka aka ta kujera ta zauna me yake kafin masharar asuwar ƙasa ana nuna ta ta neman masharar asuwar mace daga ina daga najeriya kai ɗalibar wace ce to kaji kaji kaji aka je a boya aka ɗauko shi a cikin aka samu talai da gashi amma na jin an mata kyautar littafi a wannan shagon ya kai kafa ba rike ba na za a damin kayan shi kenan ai an gama to tsaya kana gaddama tsaya ka ci gaba da gandama tsaya ka san yadda na yi masa sakinatu atba irrusuli na nan na wannan dari da babban da sajini ba wanda ya gane shi a yadda ya wacce tambayar amma ni na gane shi wa amal khassa fatakunu li atba'ir rusuli keɓaɓɓun nan su masu kan kasance ga mabiya manzoni bi hasabi mutaba'atihim daidai da biyayya da manzoni da suke wannan ainihin nutsuwa me sunan wanda wanda ya ta da ana mitin ya shiga daki eh busoro wato komandan ne kullum in ya fita yaki sai wai su masa kwantan kwada su kame na baya su kashe su aka yi hakan suka fita shawage sun sauka aure amma kullum kashe su ake kuma sun rasa mai kashe sun sai ya fita shi kadai ihu ta shan eh, kewayawa a daji ina zuwa sai ga dawaki kitika kitika inda zai duba sai ga ga wani katon wurin bauta sai ji ana ne a ciki sai ya buɗe ƙofa ya shiga da ya shiga cikin ƙofan sai mai da fakata suna kallon almara su irinsu irinsu yan kunan bakin wace irinsu sun kashe sun kashe mar ba samu da yau ga wani ya shigo don jara a ya ma kofar wai cikin kada wani gudu hmm? eh, ana ga kamar wasa ko ciro kwanso ya sare da ya sare wancan wancan ya masa tsalle ya sare shi wancan ya masa tsalle haka ana ta duka juna yaransa suka shiru ba su ganshi ba suka biyo baya suka ga sa suka ji ana ana dukan juna a cikin wannan ɗakin haba suka fasa suka taba kofa babu inda su shiga suka bi ta sama suka balle sama suka dinga zubowa ciki suka kame suka tanda an fasa masa ciki yana riƙe da rabin sa da hannu ɗaya ke yaki, kaga an ya samu nutsuwa mm. irin wayannan ka su ai sai dai ka ba ka ja ciki ka gano su ma ka zama jarumi ka zo ka samu yaran ka tauga su can ina wane ina wane a haɗu ake waye wurin a a shi kaɗai ke so ya kama su shi kenan aka na aka aka aka ci gaba da faɗa nan take aka rafke na rafkewa aka kama su bayan an kama su suke tambayar kawai wanda suka wai wannan waye ne aka ɗauko kyalle aka ɗaure hajji aka ɗaure cikin suna tambaya wannan waye kenan a ka ba buna wani wani wayo wannan waye ne wannan wayo me ya sunan shi sunan shi malam bufu to a ina aka karanta labarin ulule ma wanne dole sai mai sunan to kaga nan kuma za ka ce eh, mu duk irin ƴaƴan wa'annan mutanen ne yanzu muka koma haka abun mai kuka ne yan tsiraro suke lakace mana hanci hmm. suke lakace mana hanci lakace hanci ya wuce su ce a zagi annabi mu ba komai duk wanda ya tashi yake zai wani za mu yi maganin shi a zage shi don an zage shi sai ne سرقة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم وهي سكينة الإيمان وهي سكينة تسكف كده القلوب سنة نسأل الزكاة عن الريد لدى شك دي أبن دا عن نبا فكفتها كيف كودا مثال يتي النبي يتي كذا بيكواتك يشكبه in kai shakar ka baka samu da tsuwa ba annabi ce ga yadda za a yi to haka za a yi ko da ga shi ka sa hannu ka dauka ce kar ka dauka ya faji mana ciwo ce ba shi na shi to dawo baya shin wannan jaraba a ce ka tashi za ka aikata a ce tsaya ka tsaya to ba karamin iman don ba za a yi yaƙi ba sai ba za a yi abin nan ba shugabanci ba sai ana haka za ka ce a bari a bari za ka ce a yi a yi to nan ne ka san kai shugaba ne dama ka ce ka a yi kawai gari sun faffa saurin ka ce a yi an yi turuf a ina washaki wali hada an zalaha Allah saboda wannan ne Allah ya saukar da ita alal mu'minina fi asfa'abil mawaqiri a wurare da suka fi dace an hawaju makanu ilai wallazi an zala na tafi kulubin mu'mini na liyar dadu shi ne saukar da nutsuwa a fi kulubin muminina don su dada imani tare da imaninsu hankalinsu ya kwanta wanda ka dubi sakina da aka saukar a hudu suka dinga bacci da gama yakin ga rauni ga komai mutu da bacci ba bacci a masallaci ba bacci a cikin masallaci wanda ba yi ba ne hmm. ba walillahi jududus samawati wal ard rundunan sama da na ƙasa na Allah ne وكان الله عليما حكيما فذكر نعمته عليهم يا أنبتو كوتسا أكنسو بالجنود الخارجة درندنا وجه عنهم والجنود الداخلة درندنا شكي فيهم وهي السكينة عند القلق samun nutsuwa wurin tashin tashina inda aka dinga samu abin rashin kwanciyar hankali wal ittirabi alladhi lam yasbir alayhi umar bin al-khattab a wannan jiko umar bai ci wannan jaraba ba ga lokacin da ya duba a ce mana mutunci ya rasula ba gaskiya muke kai ba ce gaskiya ba ka ce za mu shiga kaba ba ce mun ce za mu shiga kaba na ce maka yau yanzu in mun mutu ba aljanna za mu ba aka je aka yi in nan muka kashe ba wata za su ba to don bai za mu ɗauki ƙarfanci kawai sai juya ido ya ja sai samu abubakar ai kaga inda a wurin mu ne mutai haka ya yi jaruntaka shi so ika amma jaruntaka a ce ka tsaya ka duk inda ka fusata to ka fi karfin ranka za a ce ka bari ka bari shine jarumta ka aikata ka aikata sau da kana wannan da ayyuki ya sa kaga an ce kusan tsawon su kullum ya tuna wannan abun ja da ya yi da annabi a lokacin ja ne don ita ya baki annabi amma sai ya yi sadaka ya yi ta sadaka ya ta sadaka har yi da sadaka وذلك يوم الهديبية قال الله سبحانه وتعالى يذكر نعمته ينتن نعمة عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها سو كدا نتوان لوكتين دا سكي دا تنانين بكاتان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا تبس كاغا إذن لا din nan da muka karanta yau a cikin kalmofi kalmofi yake lamun kaza ne kad tabbas radiyallahu Allah ya yadda anil mu'minina yanzu wa'annan da Allah ya yadda da su wani arne zo yake yanzu kafirai ne sun ci amanan annabi su dan shi ya katare Allah ne fa ice da kansa tabbas wajen mutum dubu ɗaya da ɗaruruwa ya yadda da su kai kuma kace sun ridda dan shi'a kace suna neman girma kai ka ce isa gaskiya ne mun magana mai littafi ba za a yi mamaki ba tun da an ce yan shi'a su ne abaladun ƙungiyoyi duk duniya su ne balidai su suka fi kowa dolanci kuma su suka fi jahilci Allah ne fa yake asabban nan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tata shajarati su wa'annan da suka yi mu baya a karkashin bishiya bakar na cike umar na cike usman aliyu na cike Wani duka wa'annan suna ciki fa alima ma fi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihi nan ya sauka musu da nutsuwa wa asabahum fathan kariban ya sa ba su nasara kusa kusa kafin waccan lamma alima Allah subhanahu wa ta'ala ma fi qulubihim lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu min alqalaq wal ittirabi na bacin rai lamma mana'ahum kuffaru quraish lokacin da annan quraish suka hana musulmin da koli baitillahi Wahaba sun hadaya suka rike hadaya an mahallihi daga can inda zai je واشترطوا عليهم تلك الشروط سكي مسو وف شروط الجائرة ما سطوري وندك موغا سر شروط نزالوشي أيضا قال إذا موتين يمسلون تا يجي مدينة دا داو دشي مكة أما إن موتين يريد دا دا مدينة يداو مكة وراء ميدشي أروبو مكايا تاكا sai ce a rubuta sai a suna za ka rubuta wannan ma ke yi wanda ya musulunta wanda iri dama ba namu ne ba nasu da ya kurabu da shi tafi shi ko wannan wanda ya musulunta a ainihin aka mai da shi Allah zai masa mafuta ilai ko haka abin ya uku ga maganan kaman tsoro ne yasa ga kaman ina ba za ku manta abu basir yake lokacin nan take shi shugaban sulhin ma sai ga ɗansa jikinsa cina-cina wasu tabbai wasu sun fara warkewa wasu tsofaffi ina yawo ina tafiya a farka aka ce aka ce to yanzu sulhun da za a yi wannan shi za a fara maidawa annabi ce a ai ba gaba kudu da sulhin ba a yanzu wannan ka bani shi ni da kai wanni za ka ba shi kai min kyauta sai ce wallahi in ba za a ba da shi ba ya fata sulhu aka mai da shi ita yanzu jama'a musulmai za ku bar ni a mai da ni inda za a kashe ni yanzu za ku bari a mai da ni annabi ce ya haƙuri koma gaba bayan su da zuwa madina ko Allah ya ba shi sa'a ya sullo sai gashi a madina ce ya rasulullahi Allah ya cika alƙawari ya bani dama yana zaune sai ga mutum biyu daga makka So zo ka ce to alkawarin da aka yi ka ba mu wannan ga shi nan ya musulunta sai suka ce sai shi ba za mu tafi ba ga shi nan ba mushi to annabi ce bi su kuwa shi nan ku kama a tafi da ni ya rasu ya ku kwadar da kai aka tafi da shi yi kenan kuwa ya tafi suna tafiya su je an je an ci abinci an gama ɗaya ake takobin sai ce kai maye kana da takobi sai ce haba wannan na gwada shi na gwada shi bai taba ba ni kunya ba sai ce mu gani ya ko ba shi kawai ya ɗauke kan shi ɗayan yaran ta na kare ake to ya sake dawa madina annabi ce to bar nan sai ce Allah ya cika alawashin ka ya rasulullahi kuma Allah kawo ya kwato ni haka ce to bar nan wannan wai la ummi wannan zai janyo yaki to da ka kore shi sai koma ya koma taki kama daji duk wanda aka koro daga makka ya same shi haba su kai wani kin kuwa ba mai gittawa daga makka zuwa nan zai je kasuwa sai sun fitar shi ai dole aka saki kira aka ce wannan alƙawarin da aka yi a warware shi duk wanda ya ta ya zauna a wurinka ka yi musu magana su dawo wurinka wannan aka wuce to kaga dai sulhi ne ji a irin sulhi akwai zalunci a ciki a zalimati hmm? bara abin shi ba don ba zai ce nasara ba ai shi ne lamarin mu da wahala don zan wani miki aka ce to an yau idan aka ce an taro an naɗa ka shugaba da kafan abin da ke cikin rike ko yin rai ba zan iya ba ko ba wani sai dai in ka ka bi su dama ka bi su ne don taro sisi da za a fama kai ma ka dinga maula ka dan face face ka da gudure da gudure da lashe lashe ka fama kai kudi a tsakani sai dai haka kawai amma ba dan Allah ba in dai aiki za a yi aikin Allah malam zai wahala ba su bi ba to kago in babu biye ba za ce nasara ba wannan yana gaba kayya ba wancan yana gaba ɗaliban kama ka tara su wani lokaci wannan yana ma kallon hu wancan na ma kallon hu a kai baka shawarar abin da ka ga dama kake yi in yadda ji bai cimma abin da ke ne bai kama hanyar tafi abinci ce so kaza to ballantana yan abuwa su taru su ce sun ma mu baya ko yan gari su taru sun maka mu baya rudani ne na ko ne ai abun haka na ake fama da irin wannan na mai nashi eh, ya ɗauki wannan in wannan yanzu aka mai da shi ai duk da zai sai ce to shi kenan ya bar musulunci ya koma kaza min dukhuli baitillahi وحبسوا الهدايا عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الذالبة فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطق الصبر بس إيه حقوري با وانده يا كما تصيح حقوري كيسا كيسا حقوري أي شيء ببن جادون منين آه، ليس القوي بالسرعة بنفهميش بقى laisa laisa shadidu bisara ba karkarfa ne ba da kaya dawa ka daga mutum ka wulula shi da hannu ɗaya kafa ba karfi ba ne ba mai karfi shi ne wanda za a ce ya iya mallaka rafan ya tunzura ya tunzura aka ce kai sai dai ka ya koma yana hawaye sai dai dinga hawaye shi ne mai ƙarfi kuma gaskiya magana ta dace ba abin da kake so shugaba zai ba ba kai za ka ba shugaba umarni ba ta kuna magana shugabanci yanzu ɗan kama ba ka sa shi masakka da kaje ka akko kai toshi kai wane ne kai abin da kake yi da wasu alkawari har gaban liman aka bi aka yi alkawari ba ta mata duk abin da ka raki to ba ta kaunar shi duk abin da ka nuna ba ka so ita kuwa tana nuna maka wannan shine kyakkyawa dan da ka haifa kana ja an ja da shi yi ka ba sai ki ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri wani irin haƙuri ga abin da na ce na ce ka da na ce kai maslahar ka ce yasa na ce maka yi ka ba to shi ba zai yi ba shi shi ka yi haƙuri shi ina son kaza to ka kuwa malam bango ɗanka bai bi ka ba ya za a yi ka su bi ka na haka ya kamata ka fara samun da'a daga daga yayanka to yayanka ma ba su bi ka ba an kaga sun bi ka to abin da suke so ne ko da kayan alheri ne ka zo kana so to su bai musu ba to ba sa ba sa tare da kai ai bai kuwa ina jin dai sai dai ran da Allah ya kawo lokacin ko wahala ba a gani ko wata wasifa ba a shiga ko kuma Allah zai kawo fahimtar wani lokaci can sai dai mutum ya kankame musuluncin nan in zai mutu ya mutu da musuluncin nan in kuma Allah ya kawo lokacin da za a gyara a gyaran tare da shi ko Allah zai kawo hanya tunda Allah ne bai ga dama ba inda Allah ya ga dama da eh, ya yi abu lahadan nasa jami'a bat kolobo wa kalikat walam ta take sabara ta'ala mafi fi eh, Allah ya san abin da ke cikin zukatan su lalle bayan Allah nan da gaske suke ba yaudara fasabbata bisakina ya tabbatar da su da nutsuwa suka yi da'a rahamatan minhu wa ra'afatan wa lutufan wani kyauta daga wa huwa latifu al-khabir Allah mai jin kai kuma masari wata tamilul aya aya na daukan wajen akhar tana ɗaukar wani fiska ba wa huwa annahu subhanahu alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu min al-imani wal khairi wa mahabbatihi da san shi wa mahabbati rasulihi da son manzonsa eh, ba maganan so a da son baki ba yin mauludi ko yin wane ne a yi masa kiɗa a yi masa waka a yi masa wannan ba shi ne son annabi ba فثبتها بالسكينة سيبا زكاة النسوة يتبت زكاة صدسام النسوة وقت قلقها واضطرابها لوكت عند عرف عند ذا عصاك عين شك عند يكو عنك لن تقوانشي بعد أنا بوتان الله رأيت تي والظاهر أن الآية تعم الأمرين وهو أنه علم ما في قلوبهم ya san abin da ke cikin zukatansu min ma ya hata juna ma'ahu abin da suke bukata tare da shi ila in zali sakinati wa ma fi qulubihim min alkhairi alladhi huwa sababu inzaliha as-sakina ثم قال بعد ذلك إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ الله إذ الذين كفروا الحمية في قلوبهم كتنا مسياب يا رسول الله لو كتن دكاتري سكسن يكيشي أتكن دكاتوس نقبيلا شي حمية الجاهلية إذن كيشين جاهلية قبيلنشي نجاهلية فأنزل الله سكينته سي الله يسوكد نسوانفا على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى يترسى سامس كلمة زوران الله in an ce su bari za su bari in an ce ai za a yi kome dai in dai manzo Allah ce ai kaza an gama wa kanu a haƙa biya wa ahlaha وكان الله بكل شيء عليما لما كانت همية الجاهلية لوكة ذكيش جاهلية يكفن شيء توجب من الأقوال نا حيفا دم غنغنو مرفاكو والأعمال أيك مرفاكو ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه سكينة الله سيسن ينسوه أتكين زكاة مصويا صلى tuqabilu hamiyatal jahiliya wanda tana tare kishi jahiliya wancan sun taso wannan sun ce koyi hakuri wa fi alsinatihim da harafan su kalimata taqwa muqabalata me tana kalo muqabalantan eh, muqabalata lima tujibu hamiyatal jahiliya ga abunda kishi jahiliya ke haifar da shi min kalimatil fujur fakana haddul mu'minina sakina kafan mu'minai auren da tsuwa ta an tsuwa babban abu ne a bi kolobihim yanzu in ba don Allah ya sauka mana da nutsuwa ba kawai fa muna zaune muna karatu sai ga wani mutum a tuɓe daga shi ta wando ya fito ya shigo ta kofar na ya yi wurin matar shi kenan a suka tashi suka tare shi ya ya ce to ka banni mana ka banni ya kake ture ni ya gaba yadda bai ne ina jin abin da ake so a rufe shi da duka titi mu tititi mu ke ta a rufe masallaci sun yi kisan kai ya fita waje aka fita waje da ce to shi kenan yanzu wannan kaga wannan magana magana yan banga maganan karge su magana dubbata tasowa ina lauya ga wannan ga abin da ya mana lauya ya zai turo 'yan sanda 'yan sanda suka zo rigarsa da ya tube ya sa ta kan mashin mashin da ma sabo ne shi kenan sai da ya kulle ma zan nan daga nan shi ya ɗauki 'yan sandan da mashin ya kai su caji ofisar wanda ya ɗauka shi goya su kai wannan wasan kwaikwayo ba ka ce wasan kwaikwayon jan nan kawai lauya sai Ya ce malam an ce mahaukaci ne ai ma ina shan magani yau ne bai sha magani ba yasa abin ya tashi na ce to ce wannan mahaukaci ko ya zai mahaukaci eh. yare suka yi yare suka yi <laughs> wala ai sai ka kyale yanan an ce baka sani ba ba ya ka da baka sani ba eh. ba dai matsalan ta wuce ba riskin Allah ya tsallakar da ku eh. rishin tsallakar da ku ai masa duka tunda bai doke kowa ba amma da ya zo da wuka ya sauke wani a'a da an nuna masa shi ba amma tun da bai sauke kowa ba bai balla kowa ba shi kenan amma in yi balla ne muna da hujja ba za mu zuba ido ya balla ne ba amma bai yi abin da ba da ganin yadda ya abu to an sake wani ma in ko ba ku san shi ba sai kuma mace ce zo mace ce ta zo tana sake da wando da menene ko da shed ta zo kawai ta shiga can ya tai kashi ko nan nan shi kuma ita ma maukaciya ce tai kashi wani ce to zo kwashe kashinki hmm. eh, ki kwashe in kuma da ko ni katon dutse yana kwala miki wannan dutse amma bare kwala mata ba ki kwashe to dan na fi irin waɗannan abubuwa duk da a faɗa min amma dai Allah ya sa shi ya gane sai ce ba faɗa za a yi ba da dama masallaci sun gano in ka gama ka ce ba faɗa da shi za ka yi ka yi masa, ima mai ku yi masa ku riƙe shi shi isa in kuka ga dugu-dugu ka ku yi hukunci ku faɗa min ba na son a yi wani abu da ban san shi ba ni akwai ƙaruwar da nake da shi duk abin da in kun ma kun kora abin ya tafi kun yi maganin abin ta ku zo ku faɗa mu da dai so samu ne bayan kun cafka to a faɗa mu to in san cewar menene don in sakon wato hanci amma kada wani abu ta so ka ce za ka gwada zuciya ka ɗauko abu ko kwala maka abu ka shanye ba dai bai jima ciwo ba kuma ko ya jima ciwo a yi zanzo a tabbatar da agami za a rama ma saboda menene akwai abubuwa wadda suke ake nema a wannan ɗan tsakanin yana so ne a ƙyasta wata wuta ake ganin da ina za a ƙyasta wata wajen ina za a ƙyasta wannan wutan ta kama ta an ƙyasta amma ba ta kama ba aka turo mace ta ƙyasta ita ma dai ba ta kama ba wutan ta kuma a gaba muna ce gaba Allah ka tsare mu Allah ka yi mana maganin su ba ma neman kowa da sharri amma mai neman mu da sharri muna gaya wa Allah sai dai fa kada kai mu karshe So da ba za mu zuba ido a je wani ciwo ba amma an ji maka ciwo don dai ciwo ka ji maka yi haƙuri ni dai na ce ku faɗa mu to haka wasan koyo to kwanan nan kun ga kwanan nan babu mahaukata da yawa da ai an yi yayin mahaukata wanda ya yi jan asibiti wani ya ji masu shan shayi wani ya bi nan haka wani ya yi menene da za ka kura masa ido haka ku yi ido biyu to ba za ka kara ganin sa ba ka daga wanda gari suke yan anguwan ma'azu ne mun san mawakatan yan anguwan ma'azu mun san mawakatan cikin mu daga ina yaron nan da zai dinga haka ina jijjigawa ina menene ina wa daidai kwanta iwa eh, daidai ai kaga mun san gidansu ina kuma da sauki an ce fita sai fita sai dai bai hana can an ji mai sake dawowa to wannan amma wayannan mahaukata baka san su baka san daga inda suka zo kai wayannan mahaukata to haka min kalto idan ba ku samu nutsuwa ba yar bukkan da kuke take sai ku ja ta a ruso ake a samu yadda za a rusa ta ta neman hanya to kuma sai ku ka da kasa ba kar ku bari a ji wani ciwo a cikin ku to sannan shi ma kuma kar ku bari kaza kuna gani ku dauki abin da muhimmanci na san za ku samu sakwarkwaciya ku ɗauka ku kai yan sanda su yi banza da abun ku dauka ku je kai ku yi banza da abun to akwai yadda ake hanyar da za a yi duk inda kuke in dai kuna da lauya kwas daurin ku alakanta shi da masallaci ku aje shi kuma lauyan nan kada ku ce aiki kyauta ku biya shi ba a aiki kyauta balle a wannan zamani ne karatu ma bai yi kyauta ba yaya wanda ya karatun ko zai kyauta ya yi boko ya ci boko ya ci boko ya ce zai zo yi maku kyauta an yi ba wani abu ya bulla ba zai wahala zai iya ɗauka je wa sarere da shi lalace amma in aka ce aikin kuɗi ne zai muku aikin kuɗin ku ba komai tun da dai mu ba za mu je ba nawa za mu biya ka ran da aka tashi ana taiman taimako a masallaci haka cikin kuɗin nan da ka ɗauka ka bayar akwai kuɗin ka ciki ana tara su ne saboda wannan ranar ko za ta ɓaci ko da baka ga kwano an aje ba baka ga roba an aje ba yan masallaci su ne ga sun hankali maza da mata wannan zai ce ga wannan a sa masallaci wacce ta zo ta ce ga wani ba ma abun mamaki tsofaffin nan sai ga tsohuwa ta tafiya da kyar da kyar ta fa dari dubu ɗaya ko dubu biyu ta ba ka a kai wa malam hannu da hannu amana sai a to manyan ma za ka iske wannan duba wake mun san ba a neman taimako amma ga wannan annan asusun a ƙara in ba a gyara shi rushe zai ga wannan wannan asusu a sa shi yan ko ba haka ba aikin da ake zai tsaya ga wannan asa ga wannan asa akwai masu hankali wani zai ce to mai ake nema ce ba a tashi nema ba in an tashi nema za a faɗa maka ce to amma a haka ga wannan a ajiye irin ɗan abun da ake tsinda nema a sa na a ciki na ga ana shara na ga ana wanke bayi wani haka bai ɗauki nauyin sayo kayan bayi kaga kaman bashi lokaci na yi za ga ya fito da shi abin nan lokaci na yi turo su ɗauko su kawo shi kuma ya ja ya tare nan ikul zai ɗauko ya kawo wallo in nadir na yi kare ina karance to in ya ƙare ku faɗi masallaci na da kuɗi shi ya sayo in kuma Allah sa kawo nashi to a ci gaba da amfani da nashi illa masha Allah to haka Allah ya dada wadata mu da irinsu masu hankali masu kallon ya kamata ka bar ya kamata ka bar. to haka saura kuma ci gaba da mu ci gaba da ware an yi ne don mu mu tsaya mu ji daɗin ci gaba da wannan harka mu mu tsaya mu yi domin Allah to kai ma kuma ran da Allah sa ka ɗan yagi abin da ka yaga to in ka je garin ku ga hanya ga sana'a ka samu amma ba a samun kuɗi ciki aiki ne a tarayya ta sama da ƙafa ba ta najeriya ba inda za a je a biya ka yadda za a biya a nemi hamudu nan wurin za a biya ka na ake za a biya adamu kai ma maza a matsayin ka mabiyin Muhammadu Rasulullah to kai aiki ta tsoro inda za ka je wurin kai ma a biya ka da auki rannan hei sau da idan kuka yi amfani wannan maganar lauyan na zai fi ko kaka kana zuwa ta taje ofis suka ga ga lauya to za su san harkan kun san inda ake cin kafada eh. Eh, in dai akwai anguwan kowa ne ne zai na tsara inda zai zama kullum za ku iya taso shi mai dare ko mai rana za ku iya taso shi ba ana tarawihi ba wani yaro ya tattake ma ihu a cikin masallacin ya tafko shi ne ya waje da shi na kira lauya ana zuwa mara hawa sai ba da haƙuri na ce a je abin na inta ita ya gama dai bincike ce malam kyale shi na ce to an gama na kyale shi amma ya tashi ina shi da shi ita kyale shi kawai takardar da na kira shi ina tashi na sai kafa kawai ba wani maganan wani menene menene ko koyi kaza ko kaza ka taso ka taho wannan abun ba na waya bane ba ka zo da kanka ya kwata so ita لم يفاق مثل الهيري يفاق من الهيري تكا أما من سكيدة في قلوبهم وكلمة التقوى ده كلمة أوران الله على ألسنتهم وهد أعدائهم كصن مكيانسو حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الفجور حين على ألسنتهم tsakana da hadihis sakina wannan nutsuwa sai ta kasance wa hadihil kalima jundum min jundillahi ayyada biha rasulahu Allah ya taimaki manzonsa da su wal mu'minina fi muqabalati jundi shaytan alladhi fi qulubi awliyaihi wanda yake a cikin zukatan masoyansa wa alsinatihi wa samarta hadhihi sakina sakamakon wannan nutsuwa at-tumanina lil khairi zai zama ga alheri ne tasdiqan wa iqanan ainihin da gaskatawa tabbas zai zama alheri walil amri tasliman kuma lamarin a sallama wa id'ana fala tad'u shubuhatan tu'aridul khaira ba za ta bar wata shubuha ba da za ta tare alheri wala iradatan tu'aridul amra babu wani mutum mai fito na fito ga lamarin fala tamurru mu'aradatil eh, ko fala su'i bil qalbi ma'ana fito na fito na mukunta ba zai gitta ta cikin zukatansu ba illa wahiya mujtazatun min mururil waswasi shaitani face ta kullo ne daga sake-saken shaitan allati yubtala biha al-abdu liyaqawa imanahu don karfafa imaninsa wa ya'alu inda Allah manzilatahu shaida ya zo ya jarabta shi don ya samu ci gaba da samun ɗaukaka tunda da duk yayin da ya abin da ya aikata sai ga mummune sun daɗa samun ɗaukaka sun san su wane ne maƙiyansu za ku manta ranar jimma wani nan da ya zo kawai taki na neman taimako ya kol mai ihu aka ce ya bari aka kama shi aka tsaya za a yi rikici wani zo ya tafi da shi to muskilan yan masallaci munafukan cikin masallaci suna cewa a bashi na so in ga mai cewa a bashin nan kuma duk ran da kuka ga mai cewa a bashi ya roƙa don Allah ku kama sunan shi suna daga cikin waɗannan su ne makiyanmu suna nan a cikin masallaci a bashi wannan ana ba za a bashi ba shi kenan wani jami'i sai zai kama hannunsa da wanda ya zo ya tafi da shi ɗin na jami'i ne daga cikin jami'ai ya zo ya tafi da shi to shi ma zugo shi aka yi ne eh, daga kodi aka zugo shi a'a wata jama'a ta zugo shi mene ne zugo shi me ake so a hasala me ake so a hasala kaga aka samu nutsuwa amma kaga waɗannan da ciki kaga su ne makamai ne wannan na cewa a yi gaskiya a bi ka'idan masallaci wancan na ce ba za a bi ƙa'idan masallaci ba a bashi roƙa haka aka samu to amma dai wannan wata wata ƙabiya ce mai maimaituwa wani sarƙe-sarƙe ne amma dai da ba a ci nasara ba kaga sarƙe-sarƙen ya daɗe na masallacin juma'a kaga akwai lokacin da wani zo na yi sallah ya fara ihu an ɗauke masa hansa don a tsaya a masallaci a yi saboda hansa ɗin ka kai ɗin banza a kaga wannan kowaye shi maganin shi kawai sai a damƙe shi haɗa shi da hukuma sannan kuma ba haɗawa da hukuma ne kaɗai ba a haɗa shi da masu haɗawa da hukuma sai a gani shi yi a can ya a bambance duk wani wanda yake abun nan an fi karfi a hukuma ta fi karfinsa sai dai yana da tsaurin gini to nan ma in akwai ka'ida tsaurin gini ba zai tsauru ba zai kwance ai bai yi wa a ce masu daraja da ke cikin masallacin ka ce za ka caje shi kai waye saboda hansu ɗinka ya ɓata a makka ma ana fata a madina ana fata a kaba ana sata an taba wanda ya taba zuwa hajji an tare daga sahu kaza zuwa sahu wanda ya tashi an wani sata ha su dai jami'ai za su yi kokari su tafki wanda za su tafka daidai iyawa su to ba na ji sosai na'am kun ji abin da ya ce Eh. Kiranci barin ta yi a mota ya manta da ita. Eh? Wayan barin ta yi a mota ya manta da ita. Wanne? Wayan. Oh, ai ba magana a mota ya bata mana ko a mota ya bata abin da ke cewa alaji. Ko shiri aka yi akwai abin da aka shiryo. to saboda haka nan ka san shiri in aka shiryo akwai karamin shiri da za a iya damar malashi. amma wani babban shiri sai an hada da bango a duk ku daina ɗaukan abubuwa ƙanana suna da girma ana cewa a fa an yaba asal amrul azimu sagiwa dan karamin abu sai a haɗo babban abu da ake so a cin masa sama da shekara hamsin ake so a cin masa dan wani dan kankana bai zai zo a cin masa shi isa in dai aka taimaka wannan neman taimako ne to an hana ko ko mutum su ma yi ba za a nema masa taimako ba ko ba mu yadda ba anan nan wata ta taɓa zuwa ta same ni jikin ta ƙara so ana fakko da ita ta tsaya ta faɗi ragwajen mai jiki ta ce ma da muna neman taimako kaji gaji ce to ai baki ga muna ginin masallaci ba baki ga bulur din da ake ɗorawa ba ta ai ban da lafiya ce da ana sai da gawa da raki tsada ba an ce akwai wasu mutane masu sayan kai ba sai ɗan nan sai ku sai da ni ce a ah, idan a samu kuɗi me yasa ba za mu sai da ke ba fa ba sai ta muri da ana rizike da ita ta taka tiriyar tiriyar tiriyar ta kwana to saboda ka wa'inda ba su san sirrin dokokinmu ba su daina tsoma mana baki saboda menene za mu iya ɗaukar magai za a ji kunya tunda zan iya ɗaukar matakin duk da ba kwa tsammani daga baya a zo ana ana abu na yasa in dai mutum roƙo yake to ka hana idan ba za ka yi hana ba ka bar masu hana su hana amma ba za ka ce ku bar shi ba ko kai waye domin tabbas ai wata ta yi mana gigiya kwanaki ta dinga abin da ta ga dama masallacin nan ta ebi ta watsa kofuwa ita na da daurin gindi ce ah, ba na ake da daurin gindi ba ta kira ta ala da fi kamar na kame zai ce ni kaza kaza kira zauya aka kira ta kin yi kaza kin yi kaza ta ce ta yi to yanzu ne ce ke so eh, to yanzu duk abin da aka bin na ɗauka yace ce to masallaci ba sa kwananki a nan aka rubuta takarda lauya kai wa dpo Iba ba kwanshinan yan sanda ya ba shugaban dss ya ba shugaban security abin eh, ss sau da kanan kakki kuskura ki sake taka masallacin nan duk abin da ya same ki to sai kika jar shi masallaci bai bukatan ki ba saboda ku aka yi masallaci ba idan mace ta taho ita zai ta gamje ta ke a in hauka ne to ba a yi masallaci saboda mawakaci ba da haka mawakaci ɗaure shi ake masu shi su zo su ɗauke shi in ba masu shi gwamnati za su dauke kayanta tun don ba ka da mai kai gwamnati na da kai akwai inda za a kai magana a zo a tafi da kai ɓaf su saboda kanan a daina mana shishigi a dokokin da muka sa a ce wannan na neman taimako ka sai a bashi na ne masu neman taimako nawa a cikin masallacin nan ba su nema ba ba mu buɗe shi don neman taimako ba in kana iya taimakawa ka zo in roƙo kake roƙi Allah roƙi Allah duk abin da aka tara masallaci za a fawa to ma ba a roƙan ba amma ana badawa saboda kadan da yake da suna eh, eh, eh, yabtali biha al'abdu liyaqawa wannan shaitan din waswasin min mururi waswasi shaitani allati yabtali biha al li yaqwa imanahu Allah ya sallatso shi ne don ya samu karfin imaninsa wa ya'lu inda Allah mizanahu bi mudafa'atiha saboda in ya kawar da wannan waswasin Allah zai ɗaukaka shi waraddiha wa adami sukuni ilaiha da rashin nutsuwa gare ta ainihin uh, fala ya zuddul mu'minu mu'mini baya daukan annaha li naqasi darajatihi jarrabawa inda Allah to nan za a hakura sakina Allah ka ba mu sakina amin hmm? alaikum assalam ya mu muna sa alama kai baka sa alama wato in ya zo tambaya yake kila ma ko littafin bai da shi hmm? to na aro ne kuwa tun da ba dama ya sa alama ko ana ba sa alama a littafin aro aro na ba ka karanta ne na samun alama Mm-hmm. mm hmm, hmm. ba a a da ko ke zai na ake yi ba idan ku na yawwa abin da za a yi kun abin da ce ma maganan kana a ƙauye ko a wasu ƙauyuka ko a karkara idan aka tashi ana faɗa kila anguwa da anguwa ne ake yi ko kabila da kabila in dai an fana fada da naka da ka zo shiga za ka kawai ba ka tambaya ya faru wayancan ma haka sai abu ya hargitse a yi ta'afa idan kai ka zo kai ka fahimci wannan abu jahiliya ne baka shiga ba a gida sai a dinga zaginka a anguwa sai a dinga zaginka a ce maka matsoraci mai ɗayan ma munafuki munafiki ko matsoraci abin da za ka yi wannan maganinsa in Allah ya kai mu gida ko a hoto sai ka tsaya ka tace karatun nan da bai kama da shi sai ka bayar da shi rubutu ka ware matsalolin kowace ka ba ta ita sai ka zanda sai ka yi wa mutane taskiri da shi ka dan samu 'yan kuɗi ko roƙa kana iya roƙon yan uwa haka baka zace ba ci zan yi ba ga abin da zan yi da shi to kaga in ka buga sai ka raba musu sai ka karanta musu to idan ka ki shiga ba za su ce tsoro ne ba amma nasiha da wuya su gamsu sai ka ɗauko magana an ka ga dama bayan wanda ka buga sai ka zo da ruhu ɗai a ruhu ne ko ba ruhu ba ne ba eh, eh lamul muwakki'ina don a san littafi ne ba sai ka je ka shirya ba kuma an ka tashi tunda ana yi a garin ku irin wannan sai ka yi musu cikakken bayani ka je ka dawo ka je ka dawo sai ka kamar lokaci kaza za ka yi faɗan kaza akan ɗan taure ya yi kaza ya yi kaza ya shiga gonan wane wane ya maki shi aka waye gari aka shi aka yi faɗa wajen kwana kaza wane nan aka masa ido wannan na ya wannan bai dace ba abubuwan nan an tsaya masu hankali suka shiga ciki in ma ɗan tauren aka kashe shikenan wani zai ce akan shi za a yi faɗa to zan biya kuma ku manya ya kamata ku yi haka duk lokacin da yara suka taro za su irin wannan faɗa ku shiga tsakanin. ba za ku cutar da su ba in wani yana cewa modi ba zan taɓa yadda ba in bar akuya na wannan yana in mm. ya ce to wani ya ce nawa ne akuyar kaza ne akuyar to shi kenan ne zan biya yanzu ka zo wuri na ka karbi akuyar ga daga nan ya halatta ko ka nemi taimako da a cikin dangi kai mai za zaka bani kai me za ka bada mai maganin wannan abu kai me za ka bada kai me za ka fada ni ga za zan bada sai ku tarkata sai ku samu kuɗin wannan abu sai ku je ku biya kada ya faɗa kaga ka zama yaro amma mai hankali kada ka kalli abun da zai biyo bayan ka tun da gaskiya kake nufi Allah kake nufi da wannan kana neman Allah ya taimake ka akai in ma an juyar da bagana ko ba su yadda ba ma'azirtan inda rabbika riba guda ɗaya kaga ka ce riba ba za ka shiga wannan fadan ba ni ba zan shiga irin wannan fadan jahiliya ba ba zan yi ba mutum ko ina da gaskiya ko bai da gaskiya ko ba ko ina da gaskiya ai da ya kamata mu bi mu nemo masa gaskiyarsa amma ba kawai mu ce za mu ɗaiɗi gaskiyar da ƙarfin tsaya ba to haka to kaga karatun ka yayi amfani shi ya kawo ka nan ka koyi yadda ake warware irin wa'annan manya-manyan matsaloli Allah kuma ya warware mana su alhamdulillahi rabbil alamin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 حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين